sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum ku da wannan lokaci. Har yanzu dai Aisha Tisila ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a sha hudu ga watan Agustan shekara ta 2020. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar 'yan sandan Najeriya ta ba da umarnin kwace duk bindigogi da alburusai daga hannun al'umma da suka mallaka ba tare da izini ba. A jihar Borno, Najeriya, ana zaton manoma ɗari uku da goma ne 'yan Boko Haram suka hallaka wasu casa'in da biyu aka sace su shekaru uku da suka gabata. Sannan za mu kawo muku shirinmu na musamman tare da labarin wasanni a takaice. To amma kafin nan ga Ibrahim da labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. kasar spain ta yi shelar daukar wani sabon matakin takaita cuɗanya wanda ya fi mai da hankali kan harkokin shan iska da dare a yayin da cutar covid-19 ta daɗa yaduwa a ƙasar. a wani taron manema labarai a yau dinnan juma'a ministan lafiyar kasar da illa ya bayyana cewa duk wani kulob-kulob da sauran wuraren raye-raye da dare za a rufe su ya kuma yi shelar hana shan taba cikin jama'a inda ba za a iya bayar da tazarar mita biyu ba ministan ya kuma ce an hana taron da matasa kan yi kan tituna don 'yan shaye-shaye wanda ake kira botulinus a spain yanzu waɗanda suka kamu da cutar covid-19 a duniya sun zarce miliyan 20 waɗanda cutar ta kashe kuma sun fi dubu 759 kuma da alamar ba da daɗewa ba waɗanda cutar ke kashewa za su kai miliyan guda jiya alhamis dan takarar shugaban kasar amurka karkashin jam'iyyar damakarar joe biden ya ce ya kamata kowane ba amurke ya sanya maski a duk lokacin da ya fita waje daga yanzu zuwa wata uku akalla wanda hakan ke nuna alamar bambancin salon da zai dauka kan annobar ta corona sabanin na shugaba donald trump ya kara da cewa kamata ya yi kowane gwamna ya wajabta sanya maski Trump wanda bai cika sanya maski ba bai nace cewa gwamnoni su wajabta sanya maski ba. A halin da ake ciki kuma wani kuskuren da aka yi game da rahoton adadin masu dauke da cutar ta COVID-19 a jihar California ya sa an rage hakikanin yawan masu dauke da cutar da dubu ɗari uku a cewar jami'ai a jihar. Bisa ga matattarar bayanan jaridar New York Times a yau dinnan Juma'a. california ce jihar amurka ta farko inda yawan masu ɗauke da cutar ta covid-19 suka kai dubu waɗanda suka mutu kuma dubu goma ƙasar pakistan na shigulgulan zagayowar ranar samun 'yancinta a yau dinnan juma'a tare da gangami a faɗin ƙasar a sakonsa na ranar ta samun 'yancin kai shugaba arif alibi ya yi amfani da lokacin wajen bayar da tabbaci ga waɗanda ya kira jaruman mutanen yankin jamu da kashmir da indiya ta mamaye ba bisa ka'ida ba cewa pakistan a ta bakinsa za ta ci gaba da goyon bayan su a gwagwarmayar da suke yi kamar yadda kundin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya tanada da indiya da pakistan da yana ikirarin mallakar yankin da ake takaddama a kai a jawabinsa kan wannan ranar firaminista imran khan ya ce wannan ranar lokaci ne na yin jinjina ga dukkan 'yan ƙasa waɗanda suka sadaukar da ransu wajen kare kan iyakar kasar da kuma aƙidarta har yanzu ana zaman ɗarɗar a abujan cibiyar kasuwancin ƙasar abirko zuwa yau ɗinnan jama'a kwana guda bayan da 'yan sanda suka yi amfani da barkonon tsohuwa wajen tarwatsa wata zanga-zangar da ake yi kan shawarar da shugaba alasan watara ya yanke ta neman wa'adi na uku wadda ake takaddama a kai an kashe akalla wani mai zanga-zanga a gundumar yakugun ta birnin na abidjan lokacin da 'yan sanda suka fitattaki masu zanga-zangar waɗanda suka katse hanyoyi ta wajen amfani da tayoyi da katakan da suka cinna wuta an yi ta zanga-zanga a nan da can a ƙasar ta abirikos tun bayan da watara ya sanar a makon jiya cewa zai tsaya takara ran 31 ga watan oktoba duk wadda zarginsa da 'yan adawa ke yi cewa ya saba wa ayyada wa'adi da aka yi watara na kalubalantar dokar da ta kayyade wa'adi zuwa biyu yana mai cewa sabon kundin tsarin mulkin kasar da aka tabbatar a shekara ta da shida ya kau da duk wani shamakin da ka iya hana shi sake tsayawa takara ma'aikatar shari'ar amurka jiya alhamis ta ce gwamnatin kasar ta wargaza wasu asusun kuɗi da aka saka ya da manhaja na wasu magoya bayan kungiyoyin ta'addanci da dama ciki har da alka'ida da isis ma'aikatar shari'ar ta faɗi a wata takardar bayani cewa wannan ne mafi girma cikin kaman da aka taɓa yi na ɓoyayyun wuraren ajiyar kuɗi masu nasaba da ta'addanci ma'aikatar ta shari'a ta ce kaman da aka yi da miliyoyin daloli ya shafi ɓoyayyun asusun kuɗi na manhajar lataroni wajen 300 da shafukan intanet hudu da shafukan facebook waɗanda duk ke da alaƙa da manyan miyagun ayyukan attorney janar din amurka william ba ya faɗi a wata takardar bayani cewa bai kamata wani ya yi mamakin yadda miyagun ke amfani da fasahar zamani da kafafen sada zumunta da kuma asusun kuɗi da aka sakaya da manhaja wajen sauƙaƙa miyagun ayyukansu ba shugabar kungiyar tarayyar turai ursula von der leyen yau dinnan jama'a ta yi kiran da aka ba ma kasar belarus takunkumi ganin yadda jami'an tsaronta ke murkushe masu zanga-zangar adawa da shugaba mai mulkin daniya alexander lukashenko da turai ta bayyana cewa halin da ake ciki a belarus mai matukar tayar da hankali ne bayan zaben da aka gudanar ranar lahadi wanda kungiyar ta tare da turai ta ce ba a yi cikin gaskiya da adalci ba a halin da ake ciki kuma a yau dinnan jama'a hukumomin kasar belarus sun saki masu zanga-zanga dubu ɗaya da suka kama bayan da ƙasar ta nuna nadama yayin da ƙungiyar ta eu ke nazarin yiwuwar ƙaƙaba mata takunkumi. Labaran duniya kenan da Ibrahim Ka'almasi Garba ya karanto mana daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu inda za a ji rundunar 'yan sandan Najeriya ta ba da umarnin kwace duk bindigogi da alburusai daga hannun al'umma wanda suka mallaka ba tare da izini ba. wakilin musani shu'aibu malumfashi ya ruwaito cewa hukumar 'yan sanda ta jihar zamfara ta ba da wa'adin kwana bakwai ga masu makamai su miƙa su ga rundunar kafin cikar wa'adin a bayan da na sami wannan umarni daga kakakin rundunar 'yan sandan ya sanya na je ofishin shi kwamishinan 'yan sanda cp usman nagogo don jin ƙarin bayani mun samu umarni daga sfetro janar na 'yan sanda abuja akan cewa duk wani makami wanda an ka mallaka ba bisa ga isni ba ko kuma wani makami wanda wani ke tunani ya ba da isni ba shugaban kasa ba wannan makami harantacce na ga kowane irin mutum ko kuma kowace irin hukuma akan haka ina muke faɗakar da mutane cewa duk wani wanda ya mallaki makami ba bisa izini ba to ya bada wannan makami in ba haka ba mun ka kama wannan za mu gabatar da shi gaban kulliya domin a hukunta shi daga yaushe wannan wa'adi zai fara yake nan zamfar zai soma daga yau mun ba da kwana ba. bakwai duk wani wanda ya mallaki waɗannan makamai ya zo ya kawo su kuma makaman sun shafi waɗanne iri ko su na farauta ne ko na me in dai ba waɗannan makamai da mutum ya samu izini ba da ake amfani da su farauta irin makami ne ya zan haramtacce. kamar yanzu masu harbi garuga irin namu na gargajiya fa duk waɗannan haramtacce ne ai idan kana da malam sani akasarin wannan tashin tashina da an ka samu ta'addanci duk ba ta saba ga irin irin waɗannan eh, makaman waɗanda ka kira eh, ka ruga domin ana amfani da su da sunan tinkara waɗancan da ake gani suna cikin daji an yi ba a ci nasara ba su zo su ruwa magari ka je an ce an kashe mutum ɗari ko fiye da haka a cikin gari so magana wai cewa su waɗannan kuke mallake su ba ta su ba bindiga kawai da ake ba da izini ita ce wadda ne faɗa faɗa ma action ko ita ana ba da izini kawai domin farauta ba don komai ba. Yaya za ku aiwatar da wannan umarni? To yanzu dai kaga dai abu na farko shine faɗakarwa. Akwai waɗanda sun ka mallake su ma ba san doka ta hana ba. Ta wannan faɗakarwa za su san cewa eh doka ta hana. Akwai waɗanda sun ka mallake su lasisi nasu ya kare ba su sani ba amma in mun kai sanarwa za a ga sun koma su gani in ya kare su je wajen su sake mai da shi sabo wannan dai za mu yi ne mun faɗakar mun tabbatar da akwai mutane da yawa waɗanda za su bi doka kuma su kawo mana waɗannan makamai ɗin amma kamar wanda na faɗa ma duk wanda bai kawo ba in wannan wa'adin ya ƙare mun riga nan zamfar mun kawo kwamiti kwamitin nan yana da hakkin ya je ya bincika kuma ya gano waɗanda mallake su mu kama su mu karɓe makaman mu gabatar da su gaban eh, shari'a. Wake shugaban ta kwamitin? Bukaddashin kwamishina na sashen tsaro na zamfara shine ke shugabanci wannan kwamiti akwai wasu membobi waɗanda a tare da shi kuma kwamitin ma ya zai haɗa ba wai nan na jiha ɗaya ba ya haɗa da sashen na area commander a can sashen lardi da kuma dpo dpo kwamishinan yan sanda na jihar zamfara sefi usman nagogo sani sha'an balin muryar Amurka daga Zamfara a Najeriya. To a gaida Sani Malumfashi, a jihar Borno kuma manoma ɗari uku da goma ne dai ake zaton mayakan Boko Haram suka hallaka da kuma sace wasu 92 cikin shekaru uku da suka gabata a wasu ƙauyukan jihar Borno wanda ya mai da harkokin noma baya a jihar. Daga Maiduguri ga rahoton wakilinmu Haruna Dauda biyu. manoma 310 ne dai ake zaton cewa mayakan boko haram sun hallaka da kuma sace wasu casa'in da biyu cikin shekaru uku da suka gabata a wasu ƙauyuka da ke jihar borno abin da ya mai da harkokin noma a jihar baya ƙauyukan da wannan hare-hare ya fi shafa dai sun hada da ƙauyen mulai da jimtilo da manguno da gubiyo da muna da kuma da lori kamar yadda alkalma na rundunar ba da kariya ga fararen hula civil defense ta fitar don haka ne ma rundunar ta ɗauki wani mataki na ƙirƙiro wani sashi da ake kira agro rangers da zai dinga ba da kariya ga manoma manoma lokacin da sai gudanar da harkokin noman nasu na kuma tambayi wasu manoman ko suke ganin alfanun wannan shirin sunana kasim muhammed ina da gona a male bana wannan an samu tsaro gaskiya fiye da inda ake tsammani don ka ga bara a inda aka yi noma an sha karkashe mutane kusan ya kai mutum tara zuwa goma amma bana wannan kam gaskiya mun ji daɗin abin da suke mana akan tsaro ba abin da za mu iya cewa sai dai allah ya saka da alheri suna baba gana umaru muna musu godiya da wannan bana iya shi shuka gyada kwano biyar zuwa shida amma bana na shuka kai wajen kwano ashirin ma da biyar kamar da a baya kun taɓa fuskantar tsaro ne a barazana haka na tsaro kafin zuwan waɗannan a gaskiya da a baya mun rasa mutanen mu abokan ayyuka na gona ya kai mutum tara amma bana wannan ba mu taɓa kama hanya mun gudu mun taho gida ba ma abdullahi ibrahim dai shine kwamandan rundunar bada kariya ga fararen hula na jihar borno wanda kuma ya bayani game da nasarorin da suka samu cikin shekara guda da kirkiro wannan shiri ka dube nasarorin da aka muka samu an samu amfanin gona ta gayarwanta kafin karfe shida muna waje samu kai sai sun tashi sun gama aiki sannan mu dawo mun yi nasara mun rawan gani da har yanzu mutane da suka bar wuraren su muna kara ce musu su yi kokari su koma amma sun tsorata saboda abubuwan da ya faru a baya to muna kira gare su su koma sannan na biyu har yanzu dai aka ce kayan aiki baya isa amma haka mun gode Allah ai kun ga baburan da shi kwamandan janar mu ya bamu saboda a lokacin kaddamar da wannan aikin in muka samu kira za mu shiga to akwai inda motoci ba sa iya shiga amma wa'annan baburan za su taimaka amma ya kara mana da motoci muna da farin ciki saboda muna so mu faɗaɗa komai har zuwa ranar hukumi 27 na cikin wannan borno kamar akwai wani barazana da su ma'aikatan suka fuskanta lokacin da suke wannan aiki eh kwarai kuwa akwai barazana saboda su boko haram sun ga wani salo ne sabon salo sun saba da sojoji sai suka ga wasu kuma wani irin jama'a wanda suka shigo su ga su da zafi su ba sojojin ba su ba 'yan sanda ba amma suna da zafi nan mun dan samu mun samu aran ah, gama da su kuma har mun kashe guda daya a kuma wanda kuka kame naka cikin waɗannan mara ne eh, mun kama yanzu mun ba sojoji cikin su biyu kenan a ah, mutum daya mutum daya ba eh. an kashe daya an kama daya an kama daya mun dauki baburin mun su gashi mun taho da shi jihar Burundi ita ce jihar na farko da ta bullo da wannan shiri da ake kira Agro Rangers karkashin rundunar ba da kariya ga fararen hulan Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Yanzu kuma ga garba awal da rahoto na musamman. A cikin makon ne waɗansu matasa masu kirarin araba ƙasar jamhuriyar Kamaru gida biyu kuma waɗanda suke amfani da harshen Ingilishi a wani ɓangaren ƙasar jamhuriyar Kamaru suka yi wa waɗansu mutane guda shida kisan gilla anda suka daddatsa ɗaya daga cikin waɗanda suka kama ɗin wata mace gida-gida kuma suka jawo gawarta suka jefar da gawarta a kan titi wai suna zarginta da haɗa baki ga jami'an tsaron ƙasar jamhuriyar Kamaru wajen ba su labaru na sirri kuma sauran wurin ma da suka halaka din suna yi musu wannan zargin ne amma jami'an tsaron na kasar ta jamhuriyar kamaru sun danke waɗanda suka aikata wannan aika-aika Barisa hamza muhammad ya mini ƙarin haske kan irin yadda za da shari'ar waɗannan matasan eh wannan abin da ya shige da ya faru da aka yi sa aka kama waɗanda suka yi wannan kisa ai babu wani abu biyu da doka ya faɗa shari'an kisa ne shari'an kisa ne su ma za a yi musu to amma wato matsalar da ake da shi a ƙasan kamaru eh, ba a share dokan ɗin kisa a kamaru ba to amma kisan ɗin ne ba a yi saboda shi mai ƙasa shi ya ba da izini ne za a yi kisan an gane to amma tun da shi mai ƙasa ya hau mulki eh, shi mai ƙasa polio ya hau mulki baya yarda ana yin wannan kisan din shi dai a barka ka yi ta zama a kurkuku iya da jin duk rayuwanka to abin da ake yi kenan eh, to amma yadda dokan kamaru ya tsara wannan irin abin din eh, shari'an kisa ne Alhaji Mutari da ga abin da ya ce. Wato sakaci ne na gwamnatin Folbiya domin lokacin da wannan abin ya fara an kiraye shi saboda a zauna a yi yarjejeniya a ga yadda za a samu mafita wannan abin ya ki yadda shugaban mu na sdf ya kiraye shi saboda hakan nan in ka lura ka gani za ka ga cewa yanzu abin ya sanje daga ana kama mutane da a tambayi kuɗi a bayar saboda a sayi makaman yaki yanzu ya koma da an kama mutum a ce a wannan mutumin in yana tonon asiri ne wato yana kai asirin yan awari wajen gwamnati ko kuma yana harka da sojan gwamnati ko kuma yana harka da gwamnati to in sun kama shi sai kaga sun yi masa kisan gilla a cikin wannan makon an kashe mutum ya kai guda bakwai idan zan lissafa su to saboda hakan nan mu duka tsorace muke a firgita muke a gwamnati ta saka mu a hali na tsaka mai wuya abin da za a yi a gyara wannan shine gwamnati ya kira a sasanta wannan grand national dialogue da gwamnati kira wannan ba wani sasantawa aka yi ba abin ma da aka zartar a wajen sakamakon wannan taro da aka yi har yau dai ba a saka sha ba a aiwatarwa saboda haka gwamnati tana alkawari ba ta cika saboda haka mutane ba su yadda da ita ba gwamnati ta yi kokari ta sanya sallau ba baki daya in ba haka ba mu anan hakan nan mu farin hula wahala muke sha domin a tsaka mai wuya muke ta hannun gwamnati ne ta hannun soja ne wahala muke sha ta hannun yan aware ne wahala ake sha. Muhammad Shamsu matashi ne a bangare na yan aware masu amfani da harshen Ingilishin. A gaskiya wannan lamari wannan lamari ne mai da wato ainihin ban tausayi lamari ne wanda ba kyan gani a gaskiya wa'annan 'yan kungiyan tawaye na wato 'yan tawari na ambazonia gaskiya suna kisa har kisan gilla a cikin kwanan nan sun yi kashe-kashe mafi yawa a nan northwest mun ga kashe-kashe nau'i kala wanda ya da hankali a kan sun yi kisa wayanda suka ɗauki adda suka dinga azawa akan wata 'yan mata akan cewa ita ba ta nan a cikin ra'ayinsu haka zalika kwana ukun can da ya wuce akwai wani wato ainihin malamin makaranta na secondary wanda yake karantar da chemistry wato wani wato mr ibrahim suka yi mishi kisan gilla suka harbe shi a ka suka ɗauke shi jikin nashi suka je suka da shi a wata fadama can suka ɗauki okadan shi kuma da yake hawa suka yar a kusa da shi haka zalika a shekaran jiya kuma sun kashe wani matashi musulmi ɗan garin binka yadda suka ɗauke shi suka yi garkuwa da shi suka ɗaure masa hannaye suka kai shi suka kashe shi suka zo suka jefar da jiki to wannan abubuwa ne wanda babu daɗi babu daɗin ji a duniya dai mutane ne akan suna ikirarin cewa suna faɗa wa 'yancin mutane 'yancin wato anglophone amma kuma a yau in aka zo aka ɗirga su da kansu sun kashe anglophone fiye da yadda ake tsammani yakin ku da sojoji kuke yi kuma akan wa suke yaƙi sun nuna cewa suna yaƙi ne akan civilian mazauna wa'annan sai gabas maso arewa da kudu maso arewa to amma duk da hakan nan ya zama na cewa babu waɗanda aka nan suna nan oppress akan wannan abi illa mutane da suke kokari suke cewa suna so su yi liberation liberation insu to kaga wannan ya nuna cewa wannan wani manufa ne daban kuma ba abin da aka saka akai ake yi ba sun yi kisa fiye da yadda ake tsammani wannan kisan kashe-kashen kuma ya tada hankalin jama'a a yau mutum babu yadda zai iya cewa ya fito ya futa ra'ayin shi na ganin cewa a'a shi yana nan na gwamnati a'a ko shi bai nan na gwamnati to idan ka bi hakan na aka san ka to lallai sunan ka gawa alhaji ibrahim mai yaki shi ma dan siyasa ne a ƙasar ta jamhuriyar kamaru ga abin da ya labarta mana ba yau ba ba jiya ba lafiyar na sha gaya muku cewa abu ne da gwamnati ta riga ta yi sakaci a kai bayan ta yi sakaci ta nuna rainin wayonta a kai na ukunsa ta nuna cewa wato da yaudara za ta samu ta shawo kan hankalin wayannan mutane kuma wayannan mutane sun riga sun fice wannan sun riga sun fice wannan abinda aka soma shi yau shekara hudu ana nan ana ci gaba har gobe to kuma ta yanzu ta tsaya ta tsaya ta yi gaskiya ta sha kan hankalin mutane ta na cewa za ta yi gaskiya abin da ake bukata ta ke ka gani ita kullum dai tana neman dai waishe dai yanzu ta yi amfani da karfi da yaji ta kawo zaman lafiya wannan shashi ko da shi bayan shekara nawa ne ba za su bar wannan abin ba to kai ya ka gani duniya ma an magana a zauna a yi magana a kan abin nan a yi kokari a shirya maganan nan a zauna a yi a daddali kowa ya kawo eh, abin da yake yadda ya ga cewa za a yi a magance abin nan gwamnati ta ke to ya kaga za a yi kuma talakawa su ne masu mutuwa kasan dama duk abin da aka yi aka juya kan talaka yake karewa abin da zan ga maka tun karfe tara na dare muka tashi tafiya ba min da ba muka shiga ba min da ba sai shashin karfe goma washe gari ka gane <coughs> abin da da muka tashi ran karfe tara nan asuba sannan asuba ma gida muke yi abu ya ke ci ya ke cinyewa an ni yanzu ita gwamnati yanzu ita karfi take so ta yi amfani da shi kuma karfin nan ba zai yiwu ba to kuma ka san na taba gaya maka cewa kashe-kashen da ake yin nan yanzu hakan nan ka ga yanzu shi a juya gwamnati da ce yan aware yan aware su ce yan gwamnati ne yan wa'anda gwamnati ne ta abin nan kaga an kasa gane samun gane ainihin su waye masu wannan abu ka gani kuma duk wannan sakacinta ne da ta yi ta nemi wasu dai da karfi za ta yi da karfi za ta shafa hankalin kan wannan abu to mu yanzu dai ba mu za mu je shi dai shi dai addu'a addu'a kurun muke kai Allah ya kawo mana karshen ta Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru to Garba Awal ya dawo da shirin mu na gaba wato wasanni a takaice wasanni a takaice shugaban kasar jamhuriyar kamaru ya yi wani abin da ba sabon ba ga tsofaffin 'yan takarida na kasar jamhuriyar kamaru wanda suka jingine takalman wasannin su tun shekaru talatin da suka shuɗe dokokin makamakan gidaje amma uku daga cikin 'yan wasan su ashirin da yanzu haka sun kwanta dama sa'ad masanin harkokin wasanni ne a kasar ta jamhuriyar kamaru ya mini karin haske kamar haka kan yadda shugaba biyan ya yi wa tsofaffin 'yan wasan wannan takwicin eh, shugaban kasar kamaru kamar da muka samu labarin cewa eh, ya taimaka ma eh, su tsofaffin 'yan wasan kwallon kafa wadda suka wato nuna bajintansu wanda suka daga tutar kamaru da kuma nahiyar afirka baki daya a wasan kofin duniya da aka yi a 1990 eh, a kasar italiya eh, to wannan karon bayan alkawarin da ya musu yau shekaru 30 kina suka shuɗe to sai wannan karon ne ya fito ya ba su wannan kyautar wato kowa za a ba shi makekin gida yawa su biyu to daga cikinsu kuma da akwai waɗanda anin sun riga mu gidan gaskiya Eh, da kwai liverpool fede eh, masin benjamin da kuma eh, kwanakin ba kaftin din wato indomitable lions a wannan lokacin shine stephen tato kuma mm, abin da ya sama shugaban kasa ya yi haka saboda ainihin tsofin 'yan wasa wato uku joseph antoine bell da shi roger mila wanda aka nada shi wato jakada sai kuma jules onanadeni suka fito su nuna bacin ransu gami da al'amuran da yake wakana wato gami da rashin kulawa da ake su tsofin 'yan wasan waɗanda suka taka rawar gani waɗanda suka daga tutar kamaru da ma afirka baki ɗaya kamar da na bayani da zo eh, saboda idan ka duba eh, yawancin su wallahi sun wato mutuwa a gaskiya mutuwan ban tausayi shi kan eh, kaftin da ya mutu kwanakin bayan nan stephen tato ya yi rashin lafiya ma ba a san da rashin sa ba ma wato rashin lafiyan ya kai hadda ainihin wato sayar da gidansa kusan miliyan ɗari da ɗan kai kuma yawanci ma ba a san abin da ya da wannan kudaden ba yanzu haka nan ya bar 'ya'yan shi cikin wani hali da kamata ya yi a duba domin ran joseph antoine bell ya ɓaci ya fito ya yi bayani ya ce bai san ma ainihin stephen tato ba shi da lafiya ba da yake suna da wata kungiya wato na tsofin yan wasan kwallon kafa na wato suka uh, kayar har kwata final na gasar da aka yi italiya yau shekaru 30 kenan suna haduwa sun kafa wani wata kungiya wacce suke duba al'amuran su na yau da kullum da kuma lafiyar da shauransu to shi zama da cewa ba su da labarin ainihin rashin lafiyar sa to abin da yake ciwa wa'annan tsofin yan wasa tuwa kuriya kuma duba yadda ainihin tsohon dan wasa sannan shi ma da abokin wasan su Fede ya mutu a cikin wato wani hali na ban tausayi haukun masu Benjamin ma ya mutu kaman ba wanda kaman wanda ba su yi aiki wa ainihin kasa ba to hakan gaskiya ba daidai bane dama kuma daga cikin su suna nan hakan nan basu da aikin yi suna ne suna hawa suna gangara shi kan shi Stephen Tato captain din dan Double Lions da ya baiwa ainihin wato ya yi kokari ya yi aiki wa kasa eh, ba wani aikin da yake takamaimai ma shi dai albashin su da muka da muka samu labari jaka da 200 ake biyan sa wata to jaka da 200 me zai ma ainihin Stephen Tato dan ala da annabi a tafiyar da ake yi shi sa suka yi farin ciki game da wannan kyauta da shugaban kasa ya basu duk da cewa dai wannan kyautan tun tuntuni ya cancanta a yi amma duk abin da aka ce kyauta eh, bai da lokaci to shi ne da dama suka nuna farin cikin su kuma a yanzu haka nan da akwai wata matsala su waɗanda suka dauki eh, kofi na eh, wato gasar olympic da aka yi a sydney a kasar australia da dama su ma sun fito sun nuna korafin su sun nuna bacin ransu cewa kamata ya suma a duba eh, al'amarin da suke ciki saboda ah, a lokacin da suka ce wannan kofin ba wani abin ku zo mu gani da aka yi musu to su ma suna bukatar su ma a yi musu irin wannan kyautan saboda <laughs> kamar da ka sani ma awal gaba yadda an yi wato eh, ake tafiya da wasan kwallon kafa a kasar kamaru to wato wani bangare <laughs> idan ka duba a yi shi a ce suna da gaskiya ko idan a yi wasu kyauta kamata a yi ma kowa kyauta ba za a yi ma wasu kyauta a bar wasu ba ko ba ka ba ne <laughs> to ma da la'ayi eh, to eh, haka abin da ke tafiya a kasar kamaru. sai dai a halin yanzu duk waɗanda suka yi abin ku zo mu gani a bangaren wasanni a kasar kamaru za su gaba da takurawa gwamnatin kasar wajen suma a yi musu irin wannan takwicin yanzu dai shugaba biya ya tabbatar da cewar ranar 26 ne ga watan agusta na 2020 za a miƙa wa duk waɗanda aka yi wa alkawar manya-manyan gidajen sannan kuma waɗanda suka rasu za a ba wa iyalansu mahama awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice kasar spain ta shelar ɗaukar wani sabon matakin takaita cuɗanya wanda ya fi mai da hankali kan harkokin shan iska da dare a yayin da cutar covid-19 ta daɗa yaduwa a ƙasar a wani taron manema labarai a yau dinnan juma'a ministan lafiyar ƙasar salvador illa ya bayyana cewa duk wani kulob-kulob da sauran wuraren raye-raye da dare za a rufe su har yanzu ana zaman ɗarɗar a abujan cibiyar kasuwancin ƙasar abirkwa zuwa yau dinnan jama'a kwana guda bayan da 'yan sanda suka yi amfani da barkonon tsohuwa wajen tarwatsa wata zanga-zangar da ake yi kan shawarar da shugaba alasan watara ya yanke ta neman wa'adi na uku wadda ake takaddama a kai an kashe akalla wani mai zanga-zanga a gundumar yakugun ta birnin na abidjan lokacin da 'yan sanda suka fitattaki masu zanga-zangar ma'aikatar shari'ar amurka jiya alhamis ta ce gwamnatin kasar ta wargaza wasu asusun kuɗi da aka sakaya da manhaja na wasu magoya bayan kungiyoyin ta'addanci da dama ciki har da alka'ida da isis ma'aikatar shari'ar ta faɗi a wata takardar bayani cewa wannan ne mafi girma cikin kaman da aka taɓa yi na ɓoyayyun wuraren ajiyar kuɗi masu nasaba da ta'addanci. Tama sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin namu ɗauke da wasu shirye-shiryen. yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da julie Lovers gresham wacce ta hada kuma ta bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau aisha tisila ce yake cewa ku kwana lafiya daga nan birnin washington dc